واللفم أبو الحسن علي بن قاسم المغربي أيوة إن شاء الله زام درسنا كرة زام تايشي في إفك نكاه الغذيد عدالة كهد ثلاث ما دم جرح ننجا يد نسبة طول كعشرة أشهر وفيل بلا ختم بها الملك يشتغل da itin da yanci nikanin da aure alghizi da adalati ka jefar da karin adalci ka kaman haddi talaƙin da saki ma'adamin tare da zuz jini jarhin cewa mutum yana da matsala ba za a karɓi shahadansa ba ko riwayansa ya bayyana wannan littafin kamar da kuka sani littafi ne mai wahala don fassara kawai kai ma'anar ba za ta fito ba a can ba mun karanta cewa idan adalai suka yi karo za a duba wa sai adalci sai a karfi shaidar sai ka ba da shaida da adalai guda biyu wancan ma ba da shaida da adalai guda biyu sai a duba wani adalai ne suka fi adalci sai a rijayar da su a karfi shaidar su wannan ya ce wannan abu na zaidu ne wannan ya ce na amuri ne kuma kowa ya zo da ko kuma dukkanin adalin dukkanin shaidun adalai ne yanzu aka duba sai ga da shaidun amuru da na zaidu wani ne suka fi ƙarfi kuma wanda shaidan zai fi adalci suka fi zama adalai sai a bashi wannan abu wannan abu ba a ko'ina ba ne ake amfani da wato daɗin adalci abin da ya shafi matsala ce ta dukiya idan rikici ne ta dukiya rikicin da ana iya ba da shaida ɗaya kuma a haɗa da rantsuwa sannan kuwa kawo shaidu biyu sai a duba waye shaidu su kafi adalci shi kenan sai a ba shi gaskiya amma idan ba abin da ya shafi rikicin dukiya ba ne to ba a duba wai waye fi adalci kawai yanzu suka yi karo watsar da shaidun gaba ɗaya za a yi to shi ne ma da ya mana misali a nan ya ce bi iftin daga alƙizi da adalati ka jefar da ƙarin adalci wato ɗaukan ƙarin adalci a matsayin hujja da za a rinjayar da ɓangaren shaidu ka watsar da wannan bikinci idan matsalan ta yanci misali mutum mutum biyu ne suna rikici suna da bawa guda ɗaya so biyu rabin wannan bawa shi wanda ya ce ɗan uwansa wanda suka haɗa bawan tare ya yanta sa. shi kuma wanda ya ce a kai ne ka yanta rabin bawa me yasa za a yi wannan rikici saboda in ka yi ta kai ka yanta rabin bawa to dole ka bawa ɗayan kuɗin rabi sai bawan ya tsinta a ka'ida inda kai kaɗai ne kace na yan tarabin bawa na sai mu ce to duka bawan ya ɗin idan ko biyu ne kace ka yan ta na karabin to za a sa ka dole ka biya wancan wanda yake da na ka biya shi rabin kimar rabin wannan ba sai zama da idan sa maka yi hadisi ne na jirgin na manzo da sallallahu sai dai idan baka da shi ne to sai a yadda cewa rabin sa ya intu rabin sa kuma yana nan a bawa sai zama bawa ne mu ba'a wato wata ran yayi aikin kansa wata ran kuma yayi aikin mai gida. amma da aka zo aka yi rikicin ni ina cewa ka yanta rabin bawan don ka bani kuɗin wannan rabin sai kuma kana cewa na ni ne na yanta bawan domin in baka rabin a tafi akan asali akan yadda ake ada al'asu baka uba kana alama kana amma kaga inda wata mota ne take rikici ni na ce ta wata kake taka na zo da shaidu shaidu na suka fi zama adalai sai a bani mota amma a wannan a inji na bawa ba za a yi haka ba sai suka yi shaidan cewa wannan matar ta auri wani kuma a ce hindu zai ne mini shi ya aure su sai ya samo shaidu adalai guda biyu suka tabbatar da haka sai kuma amru shi ma ya ce ya aure ta matarsa ne ya samu shaidu a dare guda biyu amma shaidun zai sun fi na amru karfi ba za a ce tun da sun fi karfi ba wanda duka a dare ne ba za a ce tun da sun fi karfi wai je tasa ne sai a fara da duk wayannan shaidun a zauna a asali cewa ba da aure ba ba wanda aure ta cikin guda ba amfani da wani ƙarin adalci a nan tun ba ƙafiya ce ma niyawa ba rikici ne na wasu ainihin kuɗi ba sai ce ka haddi amma ma haddi wato ana tuma mutum ya yi sata ko kuma ya sha giya sai aka samu adalai sai suka yi saɓani wannan yace ya yi satan nan kafin ya balaga wannan kuma yace bayan ya balaga ne ya yi satan kaga inda cewa za a yi wannan ya ce ya yi sata wannan ya ce bai yi ba to wanda bai yi ba kan dama ba a bukatar shaidar sama don shi ya sani da dauki shaidun wanda ya ce ya yi don wa man alima hujjatun alamar da yana amma a nan ana rikicin ya yi sata ko zinan nan lokacin yana yaro ne ko bayan ya balaga idan yana yaro ne ba za a masa hajji ba in bayan ya balaga ne za a masa za a masa haji ku ka samu shaidu a dare guda biyu shi yaro ya kawo akwai shaidun yaro sun ce kafin ya balaga ne shaidun wanda aka yi wasata ko da aka yi zina da ita ko na wani makamantar su ko sun kawo shaidu cewa nan dai bayan ya balaga ne a tsayar masa da hajji ya jefar da shaidun gaba ɗayansu ba za su yi ba za su yi aiki ba to za ka sai a bashi kenan kamar a asali shine asali ya zama mai balaga ba ita balaga zuwa take al'asu fil umuri al'ariba al'adam asalin duk abin da zai zo to ya zo ne yake zama tabbas sai kuma abin da talafin wato abin da ya shafi wato saki shaidu guda biyu adalai suka zo suka ce wani ya saki matarsa amma a lokacin da ya sake ta baya cikin ta baya cikin ta lokacin na da sanin hankali sai ka samu su shaidu a dalai guda biyu ko suka ya sake ta ne lokacin yana da hankali lokacin yana da hankali to kuma duk adalai ne kuma dukkanin su ba da za a karbi shaidar su ko da wasu sun fito su adalci a cikin shaidu ya jefar da shaidun gaba ɗaya sai zama yana nan a matsayin ba a sake ta ba al'asu ba ka kuma kana ala maka sai mai ma'adamin sai kuma abin da ya shafi wato zuta jini wannan aka kawo shaidu adalai guda biyu wanda yake tabbatar da wane shi ya kashe wane shi ya kashe musu damuwa sai aka samu kuma wasu shaidu a dare guda biyu suka ce yawanci tayin da aka kashe shi ranar juma'a bayan la'asar a ƙarshen ramadan juma'a ta ƙarshe ta ramadan to sai aka samu shaidu a dare kuma guda biyu suka ce ai a daidai wannan lokacin ina china ko ina america ko ina saudiya da zai yiwu a ce shi ya kashe shi ba don sai bayan azumi ma ya dawo to duk ba za a karbi shaidun su ba gaba ɗaya to za ka sai dai a je a nemo wata hujjar da ba sai an samo shaidan da ta rusa cewa a lokacin yana yana yana yana kasar waje ko yana nesa amma ba za ka karbi shaidan ko da wani ya wani adalci a ciki ba za ka karbi wannan shaidan ba sai ya ce jirgi sai kuma aibantawa in jana da ya bayyana abu tajrihi a ba abu tafiya mutum ne an kira shi zai yi shaida kaga dole a tabbatar da adali ne ko ba adali ko ba adali ba da suke mutum shaida a tabbatar da adalci da su ne adalai mubarrazai wanda sun riga sun shahara da adalci to sai aka samu adalai biyu suka ce wannan aibar tijo ne mutumin kirki ne sai aka sake samun wasu biyu kuma suka ce mutumin banza ne majruhi ne ba mutumin kirki ba ne to amma waɗanda suka ce mutumin kirkin sun fi zama adalai kan wanda suka ce mutumin banza ne to ba za a lura da wannan ba ba za a karɓi ba za a lura da cewa waɗannan sun fi adalci a karfi shaidan su ba sai dai kawai a ce waɗannan da suka ce mutumin banza ne to su faɗi me yake aja yana tata wani yake a wajen tata ko shan giya yake yi ko yana neman mata ko barawo ne in an tabbatar da wannan kawai shi ke nan sai a ce shi majruhi ne ba za a karbi shaidar sa ba in hadisi ne ma wato ba za a karba ba saboda man alima hujjatun ala man lam ya'lam wanda ita ce ka'ida a babin jirhi wata ne wannan baitin ke nan sai ke yadun nisbatun dojon ka ashirati ashhurin wakilun fi'lun bila qasmin bi halmil yujtala yadda hannu abu ya zama yana hannunka nisbatu danganta maka abu a ce abu kaza ka ne gidan wane ne motsar wane ne dudun dadewa kana tare da abun ka ashirati ashkuri kamar a ce wata goma ana ganinsa da motar ko mashin ne ko filin da aiki kamar a ce in gida ne ya rusa nan ya sake gyara nan ya daye rufin ya sake gyarawa ko yana karshe yake karban kudin haya wannan gidan lokaci da tsawo gida kan ne babu wani kusuma ba wanda zai ce don bisa ka rusa min gida ko don me yasa kake karban hayan gida na domin hayan gida na me yasa ka ba da hayan gida babu wannan tsawon zamani ya gyara nan ya hada nan addiha da wa'annan abubuwan da muka ambata guda hudu to da su ne almilku mallakan abu yushtala da ke bayyana wato inda za a ce abu kaza na wani ne to dole sai ya zama ɗaya daga cikin wa'annan hanyoyi ko dai an ga abun a hannunsa shi yake cike da abu in gida ne yana cike yana zaune in mota ne tana hannunsa in hankali ne yana hannunsa in riga ne an ganta a sa don da za a yi cewa wannan kayan na wani ko kuma nisba amma ce fili ne ana danganta masa abu ayo filin wane ko gidan wane ko ba shi ne a ciki ba don haya yake bara ko ba haya yawa ne motar wane ne filin wane ana ta danganta masa abu to wannan alaman shi ne ne kan abu duk wanda yake ba naka wane to shi ne mutane ya kawo shaidu guda biyu a nan na biyu kenan duk kuma tudu wato abin ya tafi a hannunka, kaman kaman wata abin nan kaman wata goma Abun yana mu'amala da shi in mota ne na hawanta wata goma ana ganin sai shiga in babur ne haka wannan alamar cewa nasa ne Kuma wani zai ce ba nasa ba ne sai a ta sau da awa kai ka je ka kawo shi zuwa da sannan abun nan a sai mai ne ban wakilin ko sai rusa ka rushe nan ka gyara nan babu wanda in wata ne ka yi ta tattan da fenti in gida ne ka rushe ka gina nan bila kasin ba wanda yake ma da kai don an samu wa'in nan almir ku yi shala mulki a nan ake ainihin wato bayanar da mulki dole haka duk wanda za ka ce abu kaza nasa ne dole ka bari to ya ka me yasa kake nasa ne ta yaya a ai abun yana ta amfani da shi tsawon lokaci a abun da ma a hannun ka ne a yi mutum sun ne muke jira cewa nasa ne nasa ne ya tsaya ko ya mallaka ko ya gada ko tun ne ake cewa gidan wane motar wane baburdin wane filin wane gonar wane to sai ka cike wannan wannan bayani ko kuma ba ga yana ta rushe rushe na gina ba in ba nasa ne ta za ya rusa ta ki jarawa kuma ba wanda zai kalubalance shi yake don me yasa za ka rusa mini nan shago na ko gidana to duk wannan alama ne cewa an mallaki wannan abu don mutum da wanda yake da irin wannan ce abu nasa ne ba za ka ce karya yake ba wanda kuma ce ba nasa bane nasa ne sai ya kawo kunta ta kunna sai ya kawo shaidu a dare guda biyu Ya wa hal adamu tafwidi fi ilmihim kama lunarin sihhatun lil hayy lil za ka dadda ala wa hal adamu tafwidi shin rashin kuducewan abun a hannun tafi a ilimin su kamalu shi ma kamala ne a wajen shaida wato wato cikin shaida ne an fi haɗin ko kuma ingancin shaida ne da hayi ga raye idan za ka fai ba ka ba da shaida ga wanda yake raye ake na shaida tabbas wannan gidan naka ne sai ka ƙara da cewa a iya sani na ya ce da gidan nan ba kuma bai kyautansa ba bai ba da sadakansa ba ko a iya sani na gidan bai fita daga hannunsa ba sai kai wannan ƙari wasu ka ce ba dole ba ne amma in kai shaidar ta ƙara samun kamala wasu kuma suka ce a'a dole sai kai kafin a karɓi shaidar matuƙar mutum yana rayu da ka ce a iya sani na da gida ya je ya ɓuya ko a ɓoye ya sayar kai baka sani ba kai ka san nasa ne amma a ɓoye ya sayar sai ka ce a iya sani na don goma kunna lil ghaibi hafizin kar ka zama mai shaidan gaibu ba san daibu ba ko da haka sai ka ce a iya sani na idan muka ce dole sai an faɗa fa in ba faɗa ba shi da madai ba shi ne an kai din yani yani hal wa sharqu kamali am sharqu siha sharadi ne na kammala na kara wa shaida karfi ko kuma sharadi ne na inganci shaida da muka ce sharadi ne na inganci shaida to kaga in ba ya haka ba shaidan ba zai ba abu ka gana wani ne a iya sanin ko abun bai fita a hannunsa ba ma'ana bai siyar ba bai yi sadaka ba bai yi bai yi kyauta ba sai ce lilmaiti ga wanda ya rasu zai ala a sanya wannan ai iji ala za a sanya wannan sharadi mana in wanda za a ba da shaida shi ya mallaki abun ya riga ya rasu to sharadi ne kafe a iya sani na abun bai fita hannunsa ba wannan sharɗu sihha ne sharɗi ne na ingancin shaida tun da ya rasu wani ya zai ce nasa ne magada suka ce a na babanmu ne kai ka zo za ka ba da shaida to baka sani ba gidan ko labda da suwansa ya ce da gidan ko ya ba da kyautansa sai ka ce a iya sani gidan nan na wani ne ban san cewa gidan ya fita a hannunsa ba ko da sayarwa ko kyauta ko sadaka ko ne shi ya sani wasu ma ne suka ce dole wasu ma ne suka ce sai ka faɗi haka sai ce wa in ya sure tarjihu fa qam ha haidi wa yahliku aw lil lad na lahu ala wa in ya asure tarjihu idan rin shayarwa a wajen ba da shaida ya ba da wahala wato aka kasa da rinjayarwa waye ne shaidansa ta fi ƙarfi sun zama daidai wa daida ka kawo shaidu biyu a dalai muna rike cin fili ni ma na kawo adalai wannan ce na wani wannan ce na ko ba wani abu na tarihi da zai rinjayar da cewa abun nawa ne babu shi sannan kuma babu wanda shaidunsa suka fi zama adalai a cikin shaidun bangarori guda biyu duk shaidan iri ɗaya ne adalcin su iri ɗaya to kaga baka samu tarjihi ba shine ma nan wa in ya kuli tarjihu dan tarjihi yayi wahala a wata nusan wa in yi utamu tarjihu in an rasa yadda za a yi a yi tarji a jayar, ko ba kun kai hukunci da ha'izin ga wanda yake rike da abu to gida ne ɗaya na ciki ɗaya baya ciki kowa ya ce nasa ne kuma kowa ya kashe da wanda yake cikin gidan da wanda ba cikin gidan sun sun kashe zuwa da kuma sai dai wa da shaidu su je ba kawai ka yi jayar ta hanyar cewa abun yana hannun wani a tuta shi ne a gidan shi kenan shi ne asali in ka ga mutum a gida asali ya zama nasa ta samu mutum da ya zama ba ba na zama. handset ne a hannuna ga shi nan a jihuna kace na ne za su kashe zuwa a dare guda biyu na kawo a dare guda biyu su shi kenan abun yana a jihuna ko kaga na fi ka karfin hujja kenan sai aka yi bar a jihunka ya bar hannun ka. amma inda ni ba ni da shaida kai ka kawo shaidu ko shaidun ka sun bina wa ƙarfi wannan sai a ce a ko na sato shi ne ko na da shi ko makamancin wannan ko da aka sai a rija da cewa ba na wani amma duk da haka aka ce wa ko sai ya rantsi shaidun sun zama daidai wa daida adalcin su iri ɗaya amma abun yana hannuwa wa motar tana hannuwa ne shi yake hawan ta tana hannuwa ne to sai a ce hada da rantsuwa billahi da la ilaha illa wa wannan motar shi kenan sai da motar in yake rantsuwa ne to wancan kuma sai ya rantsi sai a bashi ba أو للذ للذي كنا وتلغى للغرواء ربا الذي ذات اللذ أو للذ هو ولد يقر له yake tabbatar masa da wannan abun wato yana ko kuma lallaz wanda wanda yake tabbatar masa da abun abun yana alaka sanya wato abu ne a hannun wani kama a ce gidan haya ne kaga wani yana cikin hayan kenan sai mutum biyu suka yi rikici ni na ce nawa ne zai je ce na sani sai aka sai na kashe duk adalai guda biyu na yi kuma kawo adalai guda biyu to amma duka adalin daidai wa daida ne to amma sai wanda yake haya a gidan ya ce gidan nawa ne to ni ne da gaskiya ai gidan nasa ne shi nake biyan haya in adalai sun shaidu sun zama adalai kuma sun daidaita ba ta wata hanya da za a rijiyar daga cikin hanyoyin rijiyarwa na tarihin mallakan wuri ko makamancin wani wata ce to wanda abin yake hannunsa in ya tabbatar wa ɗaya daga cikin su cewa na wani ne to sai a rijiyar da wannan da wannan tabbatarwa shi ne da jirgo da ku wato da kuma wanda yake tabbatar masa da abun wato wanda yake tabbatar masa da abun abun nan hannunsa ya tabbatar masa da shi ko ita ala ka sanya wannan a matsayin abun da ake wato ake rinjaye da shi dalili da ake rinjaye da shi yace wa man yajtahi haqqan limaytin liyuthbita da kul mauta wa ruraka ba'd litafsira كعكس ولكن ما يمين كغائب وذي الحل والأحباس والشب يشترى wa man yashhadu haqqan duk mai da'awan wani wani haƙƙi limaitin da wanda ya rasu li yusbitan ya tabbatar da wannan haƙƙi wa man yadda'i ba wa man yadda'i ba ba ya un li yusbitan ya tabbatar masa da lahul mauta mutuwa sannan wani wurata da masu gado ba bayan nan li tafsira sai ka yanke hukunci sai kai alƙali mutum ne yake yana bin wani haƙƙi kuma ya rasu yana bin sa wani haƙƙi ko wani gidansa ko filin sai na nasa ne ko yana bin sa dai guri bashi ko wani abu ya saya bai biya shi ba to ka ta alƙali ya hukunci tun da ka ce ya rasu ka kawo mana shaidun ya rasu kuma ka je ka nemo mana magadan ka kaga yanzu idan ka zo ka ce wane ya ka zo ka yi hukunci kuma sai zai bayyana saboda hukuncin wanda baya nan da wanda yake na akwai bambanci wanda yake nan za a zo a ji taka a ji ta maganar da su wanda ba nan ko ba da za a yi ka saurare shi ko da yana da wata hujja wanda wani bai sani ko zai ka tabbatar mana yaran idan ka tabbatar da yaran su kuma to su waye magadan sa domin da su za a yi shari'a kenan in su suka yi rinjaye wannan abun na baban ku ne ku je ku yi magana in kuma an rinjaye su sai ce to ba na baban ku bane ku ba wa wannan mutum sai ka tabbatar da wannan sannan alkali ya saurari ka sai ce ka aksin kamar ma sun kuyi wato wanda ya da'awan yana bin mamaci wani abu ko da yake na sun karni bayanin da na yi na akasin ne wa manyan wancan kuma na tabbatar masa da abu ne eh, wa manyan tsari hakan wanda yake da'awan haƙƙi limayyikin ga mamaci ba alama kace gidan zaidu na wani ne gari daga zo ka tabbatar mana yara sun dukun kafin a fara rikicin gidan sannan kuma ka tabbatar da magadansa idan an zo aka tabbatar da nasa ne yara su ga magadansa an karba sai a bawa a bawa magada saboda idan an karba ba magada kan kai ka je ka karba kai ne magacin kenan ko da haka ba za a yi da wannan ko kuma sai kace ya da sai da aka yi hukunci daga baya bayyana kuma riga an karbi hakkin an bawa an baka kila kafin ya bayyana kafiyar to sai ka tabbatar mana da rasuwansa da magadansa sai a yi shari'a tun da kai kana goyon bayan ne kana ba da shaidan abun ban cikin sa ne nan tabbatar masa sai a sai a ba magadansa to sai sai ka aksin kamar ma sun kuyi sun kiyon kuma shine kake kana bin wanda ya rasu haƙi shine bayan da ne da azumi kaga wannan abin nan yadda yi alama ke kenan ba ni mai yitin ba saboda haka in kace kana jin wani uwa ne ya rasu kana jin so ne ake to ka tabbatar wannan ya rasu sannan ka tabbatar da magadan ba sai a zo a yi rikici a zo a yi shari'a a matsayin cewa ya rasu ga shaidu nan kana da su a magadan sa sai a gaya musu da abu kaza na baban kun nan ba naka bane ga shi don kana sai ana ta wata lokaci sai ce walakin ma yamini sai dai ana yin wannan tare da rantsuwa shine bil qada tare da rantsuwa in an tabbatar maka da wannan haƙƙi kana bin mamaki ba shi sai aka kaza shaidun ka aka tabbatar da lai kana biyan ko filin nan ba na sama ne naka ne sai ka zo ka yi yamin rumma ba ba duk hujjoji sun tabbata da shaidu wato rantsuwan biya da ke ce masa sai ka ce billahi la ilaha illa huwa bai biya ni ba kafin ya rasu in ba shi ne kuma ban ya sai masa ba dan fili ne billahi la ilaha illa huwa ban sayar masa ba kuma ban ba shi don bawa kaga kila da yana raye in ka ce kana bin sa haƙi dubu dari zai ce ai wannan kan na biya ka eh, ka ga zama mudda ike nan ka zama mudda da ya kashe duniya ga Yanzu zuka ta tunda baya raye ba za a samu wannan in fili ne gona ka kawo shaidu da takardu cewa naka ne yana raye kila can ai ka ban kyautansa ba zan sai ce kawo shaidun ka ba shi kyauta ko yi kai ka sayar mini ai wannan nan. sai ce kawo shaidun ka sayar masa don zo duk wannan bare samu ba ko bayan an tabbatar za a ba ka haƙi sai kuma ka yi mini qaba'i billahi la ilaha illa huwa ban ba shi kyauta ba kuma ban sayar masa ba cikin in kuma ba shi ne billahi la ilaha huwa bai biya ni ba kuma ban yafe masa ba sannan sai a ɗauka a baka shi ne nan ma a yamini yamin da tsawa yace ka za'ihi kamar ma wanda baya nan ne ghaiba dalila a zamanin da idan mutum ya tafiya mai nisa ko ga ta ya fage don ba labarin tafiya dawo bayan yanzu yanzu za a buga waya ko ake yawan tafiye da biyar da ina ga wani a wuri kaza ko duk inda ake tsammanin sa a kira waya ko a turo wani take ne ba ya yi tafiya ba a san ran da zai dawo ila yake kara biyu uku hudu biyar ma baya nan to sai kuma ga shi akwai rikici na wani na wata dukiya da ake cewa ta sani za a saurari karan kuma za a yi hukunci za a yi hukunci don ba a san ran da zai dawo ba in ya in wannan ya kawo shaidu aka tabbatar da cewa na sani to za a biya shi sa in abun yana nan a idan kuma ya zama na bashi yake yana bin sa za a yi wannan hukuncin a jira in ya dawo sai ya biya shi idan ya kawo shaidu a adalai yana bin sa wannan haƙƙi to sai yi yamin qada sai ya rantse billahi la ilaha illa huwa bai biya ba kuma ban yafe masa ba shike nan sai a maka hukunci a ka hakinka in kuma sai ya dawo abun abun azimman sai yake a wuya sa ne sai a jira ya dawo don ana iya zuwa mutum shari'a ko da baya nan alhukuma na al-ghaib kenan yace wa zul hajri haka nan ma abokin wato abun nan ma eh, takunkumi takunkumi kamar yaro karami ko wawa kai kai rikici da shi kai kai da awon wani abu ka ce nasa ne ka je ka kawo shaidu adalai guda biyu ka tabbatar da shaidu adalai guda biyu akan wannan idan ka kawo adalai guda biyu aka tabbatar da nasa ne sai ka yi min alfahari domin yaro ba zai iya bayyana da hujjojinsa ba ka nan wawa sai ka ce billahi da billahi da illa huwa ba kyauta na bashi ba kuma ba sadaka ba kuma ba sai masa sannan sai a biya ka hakkinka wal ahbasi da kuma hubusi idan ka ce kana da wani haƙƙi a hubusi ba a baka ba wato shine wakafi kenan dan hubusi ne a ba to sai ka yi min qada bayan an gama shari'a za a baka haƙƙin sai ka ce billahi la ilaha illa huwa ba ba haƙƙi na misali yanzu a ce gida ne na wakafi sai aka ce a riba a fakirai kudin hayan in an karbi kudin hayan dubu ɗari biyar fakirin guda biyar ne kuwa dubu ɗari ɗari za a ba shi misali to kai sai ka zo ka ce ai mai kula da wakafin nan bai baka wannan kuɗin ba shi kuma yace ya baka sai don an kawo shaidun cewa ba kai aka ba wa kuɗin ba wani da ba aka wa sai ka rantse sai ka rantse cewa ba a baka wa ni da ke jin a garin ribibi wannan ya zo a baki dai tantance bai ba wani a maimakon kai ya ba wa ku ta karanta ya billa da lallan wa ba ba ne ma ya bin lukawa saboda ai kubuki kayan Allah ne sai kuma wai shibhu da makamancin wannan shine kamar bai mali kana da wani yaki a bai mali da ake baka ake an baka kadda ba baka ba to karanta ya billa da lallan illa wa ba baka ba shi kana sai a baka wannan duka yaminul qawani yushtala ana bayyanar da ana bayyanar da wannan sai ta yaminu qada'in ziwa yaminu qada'in ziwa talzamu mutlaqan walau lam yurid hadhu rashadin wa qilala yaminu qada'in zi zi wannan yaminu qada'in wato ta ke cewa rantsuwa ta biya yaminu qada'in ke sai yanzu ya faɗi sunanta duk karatun da muka yi a baya wa tajzamu tana lizimta mutlaqan babu kai wato ko da magadan yara ne ko magadan manya ne to ana yaminul qada a rantsa billahi da billahi la huwa ma kitab baka yafe masa ba kuma bai biya ka ba Wani lam yurid ta zuwa shadi ko da ma abokin wayo bai nema kai wannan rantsuwan ba zuwa shadi shine bai wayo wato bayan ya balaga ma kuma yana da hankali ba wawa ba ne daga cikin magadan ko da bai nema ba ma'ana ko da ba magadan ne suka ce ya rantse ba ban bai biya shi ba ko ba su faɗi haka ba za ka rantse sa wakila wasu malaman suka ce la in dai ba su suka nema ba in dai manya ne ba su suka nema ba to ba zai rantse ba amma in yara ne ko sun nema ko ba su nema ba zai rantse amma masu hankali ne suka ce a ah, kawai gashi ga ba hakkin ka kawai mu ba sai tsaran tsayawa ba su gani a rantse ba suka ce ba za a rantse ba Wasu usman suka ce ko ne ba ba sai ya rantse shi ne shi ne yamin ba wannan zihin nan dan uwan zihi ne zihi ismul ishara ne zi amma ana ƙara masa ha'u tabi kaman zani za namiji zihi mace to na cewa zi a matsayin mace to da haka ana ƙara ha'u tafi a ce haza ko hazihi ko kuma hazi wani ce hazi maƙalatu kuma fillahi hajatina wa kaifa bin nasi yin maƙila da hazi ko hazi duk nan guda to za ka yi tsori shara in ka zo da irabin ta hajin nan ha'u tafi wato ba haɗe take da kaza, ba ana iya cire ta daga kalmari ne a ce za kawai ko zihi ko zi ko zi, akwai kima za ka yi kace za a hau tammi kawai a shi ne mai ishara ba mai wadda kori in da ne fi mahalli rafi in abin da ne mafulun biyu ne fi na nasabi in majaruri ne fi mahallin nasabi. Ba za ka zi yamin yaminin kuma mu'annas ne majazi ce sa aka ce zi mu'annas ne wato mace ce amma ko majazi bai da alamatu ta'addi ko da ka yaminu qaba'in zi ai zi yaminu qaba'in ma'ana hadihi yaminu qaba'in wannan rantsuwa ne ta wato ainihin ta tabiya wannan duka saboda wai a kore wani shakka ne a ko ya zama ka yafe masa yanzu da kaga ya rasu ne kake ba haka ba ko ya ji ya yanzu da kaga ya rasu ne kake kuka ta da rikici to sai a ce ka rasa ka kiran suwa baka da haƙƙi kenan ina da gaskiya sai ka rasa yace idza yastaghi daf'an kabirun bi hakimin wa fi ghayrihi adl wa in yakun ihmala thubutan fa an madlubin yasbi yaminahu bi ta'jizi isa'i qawlani hasiya yace idza yastaghi haqqan kabiru idan kabiru babba wanda yake baligi ya tsari dafan yake son ya biya bashin mamacinsa ko ce ɗan uwansa wanda haifo babansa tsakanin wanda ya rasu da hakimi da hukuncin alƙali da abin da hukuncin alƙali ba za a yi wannan rantsuwa shi ne nan iza ya tsari abin nan daf'an kabirun bi haƙi idan babba ne za a yi za a yi inda hukuncin alƙali ne to tabba za a yi wannan rantsuwa wato alƙali ya yi hukunci sai wani babban mutum abin nan sai aka ce kuwa ne ana bin baban ku da su wani haƙi to sai babban 'ya'yansa ko ni babba ba yaro karami ba sai zo zai kuma alƙali ne hukuncin to zo da yi wannan rantsuwa ne shi ne nan ya dama ta an cewa kidala ko da bai nema ba za a yi rantsuwa sai to fi ghairi in kuma wani ne ba babba ba wato kaman a ce to fi ghairi ka in ba hukuncin alƙali ba ne ba alƙali ne wannan hukuncin ba ko atlika wato ka sake wannan rantsuwa ɗin idan ba alƙali hukunci ba ko yaro ne zai biya ko babba ne zai biya ya rantsa cewa bai yafe masa ba kuma bai biya shi ba shi wanda ya rasu ba to marigayi ce ne ya fi masa ko bai biya shi ba shi ne ma'ana adlik ka abin nan ka saki wannan wannan a gaban alƙali ne tabbas wannan na ra'ayi wannan rasuwa amma ba a gaban alƙali ba kawai ko kuma sun kun ce ba mu abin nan wane yana bin baban ku bashi kawai ku ɗauka ku bashi kawai kun ba da kun yi ittifaki a haka akwai wanda kila ba a tuhumansa. ba a tuhumansa cewa yana bin baban bashi domin kila yana mu'amala da shi marigayi an san shi suna mu'amala akwai wanda kuma in ya faso kila ganin arhani ya sa yi magana kaga wannan akwai tsoma a ciki wannan ana iya zuwa kotu a dai a yi hukunci in kuma abin bai kai ya kawo ba kuna ɗan shakka ne kuma sai ku bayar kawai ku abin nan ku kota irin wannan wanda ake shakkan sosai sai a sashi a sashi ya rantsa ko ba a kotu ba ne amma a kotu ne kan dan tsoron sai ce wa in ya kuni himan wa in ya kuni himana ka kula da wannan bai yana da alaka da na gaba wa in ya kuni himala wa in ya kuni ya kasance ihimala ya yi wafi da subutan tabbatar da cewa wannan mamaci da nake da'awar ina bin sa wani haƙƙi tabbatar da ya rasu da tabbatar da magadansa idan wanda ya kawo karan ya yi watsi da wannan to fa an matsalu bi nisbat yaminu wato ka karyar da rantsuwansa an matsalu daga abun nema wato wannan subutan ne ba subutun ba sai ka gyara a nan wato ya koma mana can baya ne akan maganan daidai da yake cewa wa man yajka i haqqan limayhi liyusbi allahu al-mauta wal uraqa ba'du li nafsiha to Sosai yanzu ya sake dawowa kuma cewa to idan sai tabbatar da ya rasu ba ba bai tabbatar da magadansa ba ba ya za a yi ana nufin ba za a saurare shi ba ba za a ba za a saurare shi ba saboda haka shi ne ake cewa a kidiya minahu a tsar yadda wato ainihin rantsuwansa ba yadda za a wani haƙƙi ya tabbata sai da wato ainihin adalai guda biyu sai da adalai guda biyu kafin haƙƙin zai tabbata sai ce bi ta'jizi bil isa'i qawlani hasila qawlani maganganu guda biyu hasila ka tabbatar da su bi ta'jizi da gajiyar da zil isa'i abocin wasiti wato wanda aka ba wasiti na wasu yara ko makamancin wani ma'ana idan mutum ya rasu wanda ake bin bashi ya rasu sai magadansa suka kasance yara amma yana da wasiyi wanda aka danka magadan aure akwai babban su da yake kula da su ko yaran su ko ne abokin baban su shi wanda yake yana bin wannan bawan Allah bashi ya tabbatar da haƙƙinsa tare da kawo shaidu to ko ya kawo shaidun shi wasiyin za a ce to akwai wata hanya da za ka bi ka tuyi wannan wannan shaidu din shi ne mana wanda ce masa al'izar don a ɗebe maka hanzari sai ya zama saboda yara ne ya ji ya ɗebo su shaidu shi da suna da matsala don ya tabbatar da wani haƙƙi akan mamata akan akan mamakin su yaran ba za su iya ba to kai wasiyi in kana da hujjan da za ka ture wannan shaidun ka kawo shine idan ka gano ɗaya daga cikin shaidun nan ba mutumin kirki ba ne fasiki ne ko mafarki ne ko sai ka kawo shaidu akan wannan shi kenan sai a lalata wannan shaidan to sai zama na bai iya kawo wannan wannan shaidun ba bai iya lalata hujjan wanda ya da'awon yana bin wanda ya rasu ba to shi ne ake cewa shin alkali zai gajiyar da shi ne ko za a ba shi lokaci wato za a ce haka shi ke nan tun da ka kasa kawai a ba su haƙƙin ko kuma ba za a gajiyar da kai ba za a ba ka wani dogon lokaci ka je ka nemo hujjar to shi ne ma'anan wannan magana bi ta'ajizi zai isa'i al-isa ne ma'abocin wasiti wanda aka yi wasiti shine al-wasiyu gajiyar da shi inna a dangane da gajiyar da shi cewa a yi hukunci kawai ba zai tsuntsa ya kasa kare wato ainihin mamacinsa to ga ne akwai magunin guda biyu har sai aka tabbatar da wannan ma'ana wasu sun ce za a ba shi lokaci ya je ya nemo abin da zai ture waɗannan shaidun sun kar a biya wannan haƙƙi sai in an ba shi lokaci an sake ba shi bai yi ba sai ce to ba za ka iya ba wasu sun fata in dai shaidu suka tabbata kawai shi kenan eh, sai sai ai tajizin sa kawai a nan lokacin na ce to yaya kana da wata hujja da za ka soye wannan hujjan wannan ne babu shi kenan ko ma bai faɗa ba magana ta ƙare sai a ce to ku ɗauko hakki ku ba wanda yake bin mamacin ku sai su ɗauko hakki su ba shi yace yaminu qaba illa tu'adu siwa liman yaqubu wa aidan ghaba aw bu'du min jannah yaminu qada'i rantsuwa na biya ne la tu'adu ba a maimaita ta ba a maimaita ta siwa sai dai liman ya hubu ga wanda ya dawo wa aizan kuma ƙaba ya fage au budu ni jala ko nisan tan sai bayyana nisan nisan tan tsakanin biya da biya ya bayyana yaminu qada'i shine rantsuwan da muka faɗa da mu idan kana bin wanda baya nan bashi ko wanda ya rasu ka tabbatar da shaidu ko wani haƙƙi ka tabbatar da shaidu to za ka rantse lillahi da lillahi la yawa baka yace masa ba kuma bai biya ka ba to idan kai wannan rantsuwa ka ce ba a sake yin ta don akwai wani yanzu idan ka rantsa sai zama ba yanzu za a biya ka ba sai zuwa gaba ko kuma za a biya ka da kaɗan kaɗan ba za a ce duk lokacin da aka zo biyan ka sai ka sake wannan rantsuwa yau an ba ka dubu ɗari gobe wasu bayan wata ɗaya dubu ɗari biyar ko makamancin wannan ko bayan sati dubu ɗari za a ce kowane lokaci sai ka maimaita wannan in kai sau ɗaya kawai shi kenan to amma sai a wasu halaye shi ne ma'anan yaminu qada'i rantsuwan biya la tu'adu ba a maimaita ta siwa sai dai liman ya hugu ga wanda zai dawo daga tafiya dama a sai ba mamaci ba ne ya yi doguwar tafiya ne ya fi da tsammaninsa za ka sai a yi hukuncin kawai dan idan mutum ya wanda tafiya ba sanar da za a dawo ba aka kai shi to ana iya yin hukunci saboda in ba yi ba za a cutar da wanda kai karar shi ne na yana son abin zai yi amfani da shi to da aka yi aka kawo zuwa aka ce ran sai bai yafe masa ba kuma bai biya shi ba ko ba sai masa ya bai wata kadara ne yayi wannan rantsuwan to ana maimaita ta liman ya ugu ga wanda ya dawo daga tafiya wa aizan kuma kafa ya sake fagewa ma'ana ya sake masa tafiya da aka yi hukuncin kafin a biya sai ya dawo daga tafiya shi wanda ya tafiya ya dan zauna lokaci sai sake yin tafiya to bayan ya yi tafiyan ne kuma za a sake za a biya shi aka ce to sai ya sake rantsuwan yasa wataƙila dawo wannan da ya yi kafin ya koma ya biya shi ko kuma ya yafe masa ko za ka ya sake rantsuwan da ya bi lalala lalala bai biya ni ba kuma ya yafe masa tunda ya dawo shi matafiyin kila sun dai wani nan tattaunawa ko wani ganawa ko shi bai ma san abin da ake a kotu ba ya je kawai ya biya shi bashin ba ko sai sake wannan a nan zai sake rantsuwa ta biyu zai sake rantsuwa ta biyu saboda jinkirin da aka samu da kuma zuwan da ya sake koma sannan na biyu ce au bu'udun ko kuma nisanta tsakanin biya da biya inda ya bayyana wato shi haƙƙin sai zama ajalinsa daban-daban kuma kana bin sa bashi ne munajjam wannan shekarar za ka ba ni dubu ɗari biyar wata shekara za ka ba ni dubu ɗari biyar shekara ta gaba dubu ɗari biyar a za an samu tazara to shi kenan sai aka biya shi na farko ya rantsi wani za a yi na biyun ma tun da lokacin yana da tsawo ba kan me ya faru ba ko ya yafe masa ma don wani bashin ya dade sai ka kai na yafe kawai Eh, sai ka zo kai lissafi kai lissafi kai lissafi kaga bashi na yanzu shekara sau zai biya ba sai shi zai biya ne kowa ne na ya ce maka kawai kun fahimta wannan zai iya faruwa sai ake so sai ya rantse billahi la ila ila illa huwa zai ya ce maka ba wato irin wannan laraba suna yin sa a kamfanoninsu suna ce musu addiyunul ma'azuma idan suna bin ku bashi sai ya zama da kun kasa abin ka kasa biya wannan shekarar baka biya ba wata shekara ɗaya biyu uku ko kamfanin sai ta soke in nan ba su su kan yanzu ta gina lissafi da su ma'anan su ta yaki sai a sa su a lissafin a cikin ajiyun ma'aduma ba su kan da ba mu an riga an yaki su sai magana a da wannan an mutu ne mun riga mun yi ya kamata yan kasuwa ce suna yi wa tsofaffin kwastomomin su irma kwastoma ne yana sayan kayan ka ya yi shekara goma kana fi da shi sai ya samu kariyar arziki ya zama badar ma yanzu baya iyawa kuɗi sun makale ba ya iya zuwa ya badar ya ɗauki wani kayan ɗaya ne fi wannan shekaran ko zai dawo da kuɗin babu wannan shekaran ta babu wannan shekaran ba ya kaya ke zuwa ko shi ne samu sai ka tuna cewa a shekara goma da kuka kuna kasuwanci na riba nawa ka tuna shi in za za a haɗa riba domin bashin ma yanzu ka biyan sa ya dawo cikin riba zo da dubu dubu ɗari ukun sa a shi kaya ya sake zuwa ba zuwa ne wani lokaci yanzu dubu ɗari ukun nan sun zama cikin riban da wato ya baka ne ana tafiya kuma yana ta ƙara zai sake bana zai sake ba sai ka gama ita kanta riban ma da kake bisa in ta ta kawo riba da yawa ko za ka kai ka zuba wannan fa'idan da ka samu a baya cewa ma fa fa lakin da kake bin zama fa bai kai kashi ɗaya cikin goma ma na riban da ka samu a wajen sa ba shi kenan sai ka ɗauka ya fi mana fa daga kira shi ka cewa ne ba su kan da nake bin ka na ya fi maka duniya da lafiya shi kenan ya ji daɗi ya ke da kunyan kai ke ji kuma yana shiga damuwa in ya tina wannan bashi ne sai shiga damuwa wani ya san ya mutu ma za a tambaye shi sai yi masa wannan kaya ya masa bakin ciki ba karami ba kuma amma ka ne wanda suke wannan wasu kuma wayo suke yi suna yi wa Allah wayo idan an zo cire zakka ya cire zakka an cire dama kwastomomin ka da yawa kuɗi ya maka ne miliyon uku ne miliyon bakwai miliyon biyar shike nan ka cire zakka da kirawa ne ila nawa ne ma tsakanin mu miliyan biyar ne ko yayi na baka zakkar bai fa bayarwa ba bi fitar ba ma suna nan a cikin abun da ɗin a zuzu kare kira na wani kai ma kaza ne sai ka ga mai kuɗi an ce ya cire zakka zai na raba dubu biyar biyar dubu uku uku dubu goma kare ta ma to zai ya riba ne nawa ya riba kawai shi bai damu ba ma yanzu zai ba ka kaya ma ka kai ko kuma ya baka wani abun nan ma shi bai damu ba don ya san zai cire a zakka wato kan dai wannan kudin su fita daga daga hannun wannan ba daidai wani amma ba wai bai halatta ka ba mutum zakka ya biya ka bane ya halatta amma da shawarar guda biyu sharadi na farko ya zama ka bashi zakkan ka riga ka fitar ka bashi shi ne sharadi na farko ga ai ka fitar zakkan kenan tun da ka bashi a nan sharadi na biyu kuma karka sharɗanta masa kake zan ka zakka amma dole ka biya ni wannan dole ka biya ni bashi na a'a ka bashi in ya ga dama ya biya ka in ya ga dama ya biya shi filin wannan ne amma za ka iya mara waye mai kama da wanka wannan ba sharaɗi ba ne wani na ga bashin nan ka kasa biya bashi ya abin nan eh, ba bashin na ya maka nauyin biya ba da amma insha Allah zan ka zakka zan ka zakka ina zai ka ɗauko zakka in miliyan biyar ya ka ɗau miliyan biyar da dubu ɗari biyar zai ka bashi ta yi ka ɗan masa hannun ka bai zanna in ya ɗauki miliyan biyar ɗin ka ya baka shi kenan in ko bai baka bai tattara ya tafi baka da damar da za ka riƙe shi ka ce kamin kuɗi na ɗauka kuɗin ka bane zakka ne ka riga ka bashi Ko ya je sake ɗaukan haya wani shago kawai ya je ya zuba kanta ya kama kasuwanci ya ɗan da dubu ɗari uku uku ɗari <laughs> yawa ba ka da dama wajen zakar da ta zama tasa in wani abu da ba kake so kwaje ka tafi kotu amma ba da wannan zakan zama ne suka ce ya halatta ka ba mutum zakka ya biya ka baki amma ba da sharafi ba ba da sharafi ba to ka duba ka baki ma in ka sharɗanta bai yi ba ka sharɗanta bai yi ba amma ballanta na aje baka bakin ba ba kuɗin ka a account ɗinka na yana goma gaba sai ka kira mutum ka ce wai eh, ni kan bashin kaza nake bin ka dona baka zakkan sai ka bashi ni ne sai ka baka bani ba da ni ban gansu ba na baka zakkan su ina suke so ni ban gansu ba ai kuma kai ma baka cire sun ba ma kaga baka cire zakkan ba ai ba ka ko ba da a ce an biya ka bashi ne baka cire ta ba ba a yin abin nan ba a yin haka saboda ka shari'a ba za ta yadda da wani abu na wayo wayo ba kawai ka yi shi kawai tare in ta yi wari da ba sai ba matsayi to da kan bashin ya tafi da kuɗin shi ke nan da dai kun yi mu'amala in kuma ya biya ka shi ke nan ka samu yadda yadda kake so za mu tsaya nan wa sallallahu wa sallallahu wa baraka ala nabi karim assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh